Bikin ƙaddamar da wani asibiti da gwamnatin jihar Niger ta gina a garin Gulu da ke yankin ƙaramar hukumar Lafai ya koma tamkar wani dandali na yakin neman zaɓe. Hukumar zaɓen Najeriya dai ta ajiye watan Ogas mai zuwa domin fara yakin neman zaɓen ga 'yan takara. al'amarin da ke zama alama na yin watsi da wannan wa'adi na hukumar zaben domin kuwa hargitsin 'yan bangar siyasa ɗauke da hotunan magoya bayansu ya kusa tsai da jawaban da ake gudanarwa a wajen bikin buɗe asibitin gama dai abin da gwamnan jihar dr ma'azu babangida aliyu ke cewa a kan lamarin Like ya ce kamar yadda na yi magana da sakataren jam'iyya cewa ku yi hattara domin kuwa hukumar zaɓe na kallo kuma za ta iya hukunta ku. Shi ma dai tsohon shugaban ƙasar Najeriya, General Abdulsalamu Abubakar da ya halarci wannan taro ya yi amfani da damar ne wajen janyo hankalin jama'a musamman 'yan siyasa. Without a place, you cannot come and use this hospital. as we approach 2015, I will appeal to all of us to play a role in maintaining peace and harmony in our country. Ya ce idan babu zaman lafiya wannan asibiti ba za a iya samar da ita ba. don haka ya buƙaci a yi hattara kuma a yi tattalin zaman lafiya musamman ganin yadda zaben shekara ta da goma sha biyar ke gabatowa. Asibitin dai wanda aka sanya ma sunan tsohon shugaban ƙasar wato General Abdulsalamu Abubakar mai ɗaukar gadajen kwanciya ɗari da goma. Gwamnatin jihar ta ce ta kashe Naira miliyan ɗari tara da ashirin da uku wajen gina shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.